gashi jamila ta yi ɓari a ranar jajibari wai ɗan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harbo ya yi uzuri Asalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki na kowa da kwa fatan alkhairi. To fa yau ne jajibaran nuna trailer fim din a cikin biyu. Shahararren fim nan da kuka daɗe kuna jira wanda aka yi wakar Aisha inda Aisha na sa miki to idan Allah ya kai mu eh, da rai da lafiya gobe zan saka muku trailer fim din a cikin biyu a youtube channel ina mai suna aisha tumaira tv a daure a danna mun subscribing a danna kararrawa domin allah ya kai mu nan da yan satuttuka kaɗan zan fara ɗora muku fim din a cikin biyu komai da komai ya kammala saura kawai a zo a fara nuna muku shin me ma aka yi a cikin wannan fim din na a cikin biyu me aka ɗauka me yake faruwa ya aka yi ya aka kwana ya aka tashi duka sai kun kalli fim a cikin biyu za ku samu amsoshin tambayoyinku sannan kuma ina kira ga duk wani jarumi da yake cikin fim ɗin a cikin biyu ina mai ku alfarma da ku taimaka kowa ya yi min bidiyo na tallan sakin trailer nan ya ɗora min a page in shi ya yi tagin ina ya mentionin dina domin ƙara ƙarfafa min gwiwa ina godiya ina mukuwa da kwa fatan alkhairi ina kuma kiran masoya su taya ni tallan fim din a cikin biyu a taya ni talla a taya ni tallan trailer fim din da zan sake gobe kafin fara kawo muku fim din duk jarumin da yake cikin fim din a cikin biyu ina roƙon ku alfarma ban kuma ɗauke kowa ba ina jira in ga kun yi min bidiyo kun yi min talla gobe zan fara saki a karfe gobe zan saki trailer karfe 8 na dare kowa ya dora mu akan fejin shi nagode one love Allah ya barka